يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله أجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا ساكير جمعة ليا قوتاً ليا zan yi gyara jiya sarkin musulmi ya sanar cewa talatin ne ga wata da haka jiya talatin ga wata yau ya zama ɗaya ga watan da yake nan watan almuharram shi kuma talatin ɗin watan zulhijja kenan na shekara da ta gabata ɗaya. wannan kuma shekara ta sabuwa ta hijira 1442 wadda ta yi daidai da 21 ga watan 8 watan agusta kalandar albashi shekara 2020 allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na imamu malik da ke nan yalwa kofar fada cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin muwafa a malik kuma muna cikin littafi na farko a jerin ƙananan littattafai 31 ko 30 ko sama da haka ko ƙasa da haka da ke cikin wannan littafi na a malik makon da ya gabata mun kai ƙarshen babi dai magana a kan yin alwala dalilin fitar maziri daga jikin mutum yau za mu tashi sabon babi da malin yi wa ya da an rukhsatu fitar tarkil wudu'i min Allah ya taimake mu ya sa mu dace هل في الرخصة في ترك الوضوء من المزي بابي ده بيان الرنغومي سوى تنبا سياي الولبا دليل المذي يافت أجا أجكنسا قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمع آه، سمعه ورجل يسأله فقال وأن حديث يحيى سعيد daga sa'id dan musayyab cewa shi ya dan sa'id ya ji wani mutum yana tambayar sa'id dan musayyab sai yace inni la ajidu balala wa ana usalli nakan ji laima a tare da ni ina cikin sallah afa an sarif zan juya in bar sallah din fa qala lahu sa'id sai sa'id yace da shi law sala ala fasidi man saraftu hatta aqdi salati da za a ce wannan balal wannan eh, laimar da kake ji za ta ringa kwarara a jikin cinya ta ita to ne ba zan fita daga sallar ba har sai na gama sallata wannan sai nuna cewa idan mutum ya ji irin wannan ba sai ya yanke sallar ba musamman yana cikin sallar. sai dai yana wajen sallar, sosai lallai lallai gabani ya shiga sallar sai sake yin alwala قال وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال صلت بن زبيد إتي سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده na tambayi suleiman ɗan yasar game da laima da zan ji a jikina ƙarƙashina faƙala in ba ma ta haka walha anhu yace. ka yayyafa abin da kake ji na ƙarƙashin tufafinka na daga wannan ainihin abin nan wannan laima ɗin ka yayyafa ruwa a kai wala anu ka kau da kai gabiran kar ka damu da menene abin da ka ji bayan wani. wannan dai yana magana ne akan ruksa babi ne na ar-rukhsatu wal azim wato a usulul fiqh ko wani babi da ake cewa shi ar-rukhsa wal azima wato a baka damar yin abubuwa guda biyu ko kai wannan ko kai wannan amma ta babin rangwani. ta babin rangwani. ta ce in ka yi ko kana da dama ka kana da dama ka bari to shi iri biyu ne akwai bangaren da azima ɗin ake so ka ɗauka akwai bangaren da rukhsa ɗin ake so ka ɗauka wato kayin shi ake so ka misali da wani arni ko wani wanda zai kashe ka akan addini ya zai ce ko ka kafarta ko in kashe ka zagi manzan Allah ko in kashe ka zagi Allah ko in kashe ka ke ne kashe ni Allah ya sa kuna gani wannan shi aka fi so sai ka ce a kashe ni shi shari'a ta fi so amma ta baka dama sai ka zagi Allah zagi manzan Allah zagi addinin ka ce ka bar addini an baka dama amma da sharaɗai shi wannan da yi maka wannan barazana zai iya daukar wannan hukuncin da ya fara tali ya zo da bindiga ya hauro maka gida cikin dare sai ce zagi Allah ko ka bar addininka ko zagi manzan Allah ko yi kaza wanda yake addinin ne to shi ke wannan azima din ake so ka dauka karka zagi Allah karka zagi manzan Allah karka ba addinin ka duk abin da zai maka yi maka sai ka dade in baka kashe ni ba ka ce wannan lokacin da ka dauka ma muna tattauna yayi maka yawa yayi kai jinkiri ka jinkirta min ka in baka in ka gale amma an baka dama sai kai abin da yake kai an gane ku to akwai bangaren shi kuma ruksa din ake so ka dauka misali zaka yi tafiya da azumi an baka dama kai azumi an baka dama ka mi ka je azumi to ka je azumi shi shara ka tafi karka sai a barin yayi azumi na zan iya ba wata damuwa a ka aje azumi shi shara ta fuso amma an kai azumin baka da laifi kai tafiya an baka dama ka cika sallah an baka dama kai kasaru shara abin da ta fuso shine kai kasaru amma an ka cika sallah baka da laifi Ko wannan shi ake cewa shi babu rukhsati wal azima to da aka irin wannan shi ma aka ne wai da aka ce in kaji maziyin ya fita daga cikinka ba sai kayi alwala ba ba wai shi ne abin da shara ta fi so ba an gane ku a idan akwai dalili musamman kana cikin sallah kuma kana ga idan ka fita daga sallar nan tayewa gabanin ka je ka gyara jikinka ka dawo an ma gama sallah din kuma sannan tayewa mai gangarowa ne kawai babu eh, eh, in'az ba ka ji sha'awa ta motsa kawai sai ka ji su sallallar kawai ya fito a jikinka ko kuma a'a ta iya yiwa ba za ka iya yin sallah din har ka gama wannan abin bai fito maka ba ta wannan duk shari'a sai ta baka dama sai ka ainihin wato kyalishi ka ci gaba da sallar ka har zuwa lokacin da za ka gama ina fatan mun gane alwudu min masil farj babi da zai bayani cewa idan mutum ya shafa al'aurarsa to sai ya yi alwala sai ya sake alwala bayan shafar al'aura ɗin tashi wannan kuma namiji ne ko mace illa shi shafar al'aura tsakanin namiji da mace sun sha bambam shi namiji ina shafar al'aurarsa kai tsaye amma mace sai ta shigar da hannunta cikin al'aurarsa sannan ne take iya taɓa al'aurata, idan ta fi saman gabanta wannan baya nuna ta taɓa al'aurata, an gane ku ita al'aurata ta abin da yake sata yake warware alwalar abin da yake motsa mata sha'awa shine cikin al'aura ba saman al'aurar ba to don haka ainihin wato ita na ta yi sha bambam sannan malamin fikihu suna kasa ko suna ta alwala tana warwarewa dalilin shafar al'aura da hannu ta ɓangare ashirin ɓangare na farko tafin hannu ɓangare to kaga tafin hannu guda biyu kenan sai suka ce sai kuma 'yan yatsu sai suka ce bi batnin au bi jamdu da cikin ɗan yatsan ko da gefansa Gama idan ka fasa waɗannan ɗin za ka samu gefen ɗan yatsa kowane ɗan yatsa yana da gefe biyu ne hannunka na dama da na hau kaga su kan suna da ashirin ke sannan ina da gefe ta ɓangaren sama kaga shi kuma saman ina da guda goma kaga sun zama talatin ke don aka ce kuma tafin hannu kaga shi ma zai zama guda biyu kaga kenan ta ɓangare talatin da biyu shine al'aura ko shafar al'aura take warwarewa dalilin haka to sannan sai suka ce ita ko mace inil taqafat sai ta shigar da annunta a cikin farjinta to sannan ne ita alwalarta take karewa to sannan malamai sun tattauna menene dalilin da yasa aka ce alwala tana warwarewa dalilin shafar al'aura suka ce jin daɗi in mutum ya taba al'aurarsa ana sa ran ya ji daɗi ko kuma sha'awarsa za ta motsa saboda haka suka ce wannan din shi isa amma wasu malamai suka ce a da haka sai aka samu hadisai guda biyu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ɗaya zo ya tambaye shi ya rasulullah na shafi al'aurata ina da alwala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka je ka sake alwala wannan kuma yazo ya tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na shafi al'aurata bayan na yi alwala sai manzo Allah su sallama ce inna ma huwa bud'atun mink ai wata tsoka kawai a jikinka ka shafa yanzu dan ka daba dan tsanka ko ka taba wuyanka ko abin da ya kamata wannan sai sai ka sake alwala to sai malamai suka ce to waɗannan hadisai guda biyu sai aka kalli mutanen da suka zo suke tambaya ɗayan su aka ce matashi ne sai aka ce sake alwala saboda shi matashin ya taba alawar akwai magana shawa shi kuma wannan ɗayan dattijo ne tsoho ne da aka shi bukatar fusa ita ce za ta sa ta ba al'aurarsa amma ba bukatar sha'awa ba da aka sai suka ce to daga nan ne aka tantance hukuncin guda biyu da aka za mu zo mu ji wannan din ma akwai rangwame cewa in mutum ya taɓa sa ko ishafa ko eh, ko isaki alwala ko kar isaki sannan wasu malamai suka ce a ba haka bane ana so ne a yi bayanin tanawur a cikin hukunci wato in ka yi wannan ko ga abin da ya fi kamata ka yi amma idan baka yi shi ba kuma kana da zama kai wannan ai kuna gane ku ma'ana idan mutum ya shafi al'aurar tasa bayan ya yi alwala to abin da shari'a ta fi so shine ya sake alwala amma bai sake ba babu komai wasu malamai suka ce a nasxu ya shiga cikin wannan hukunci ma'ana hukunci na wannan dattijo da ya zo daga baya ya shafa wancan na farko to amma kuma ba a daukar nasu a cikin irin hakan ba a daukar nasu a irin haka har a ce wannan aya din ko wannan hadisin mansuhi ne an shafe shi to sai an samu nassi da yake nuna an shafe ina fatan mun gane wallahu a'lam قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول wannan hadisin muhammad dan amr dan hazm ya ce ya ji urwa dan azubair ina cewa da haltu alamar wani bin alhakam na shiga wajen marwan dan alhakam fata zakarna ma ya kunu min hurudu sai muka yi bita ta abubuwan da suke warware alwala in an yi su sai an sake alwala faƙala marwan daga cikin abin da marwan dan alhakam ya faɗa ya ce wa min masjid zakari wudu ɗayan eh, mutum ya shafa al'aurarsa bayan ya yi alwala zai sake alwala qala urwa sai urwa ɗan azubair yace ma alimtu haza ita ni kan ban san wannan ba kuma shi urwa abokin karatun abin nan ne marwan sai ta ni kan ban san wannan ba qala marwan ibn al-hakam sai marwan ɗan al-hakam yace ce akhbaratni busratu bint safwan busra yar safwan ita ce ta sanar da ni wannan Allah ya kara mata yadda annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa ita busra Allah ya kara mata yadda ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza massa ahadukum zakarahu falyatawadda in ɗayan ku ya shafi al'aurarsa azzakarinsa to yayi alwala wannan hadisin kuma hadisi ne ingantacce ne hadisi ɗaya da muka faɗa ɗazu hadisin busra cewa wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa al'aurarsa ya taɓa azzakarinsa bayan ya yi alwala sai manzo Allah ya ce sake alwala an gane ko to wasu malamai suna ganin cewa hadisin busra din nan ya fi kowanne hadisi karfi a wannan babu wasu kuma suna ganin a hadisin laqif ya fi nata karfi an gane ku قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال وأن حديث لسند زوى مصعب بن سعد بن أبي وقاص يتي كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ناكسا شئنا ركئ ومصعب آه سعد بن أبي وقاص الله يقارى مسيدا قرآن سعد fahta kaftu wata rana sai na sa hannuna na sosa gabana faƙala sa'ad sai sa'ad Allah ya ƙara masa yadda ya la'allaka masista zakarak ta yiwu ka taɓa azzakarinka ƙala musa'ab ya ce faƙultu na'am sai na ce eh faƙala sai ita ƙum fatawadda ta suka je ka yi alwala faƙumtu fatawaddatu sun maraja'atu sai na miƙe na je ne alwala sannan na dawo na ci gaba da rike masa musa'ab wannan hadisin shi ma ina nuna cewa ainihin idan mutum ya taba azzakarinsa ko ya taba al'aurarsa yana namiji ko mace to zai sake alwalarsa ta warware kuma wannan isnadin hadisin isnadi ne wanda yake ingantacce to kuma wata ribar kafa wannan na daga cikin ladabin rike alkur'ani kar ka rike alkur'ani baka da tsarki kar rike alkur'ani baka da tsarki da aka ma'abota alkur'ani su suka fi kowa da wama a cikin tsarki ko karanta shi za su yi haka nan za ka ga suna karanta shi da alwala to da haka ba su rabuwa da alwala da haka na ji hankalin yan uwa waɗanda suke karatun ƙur'ani sosai suke karatun ƙur'ani da yawa duk sanda ka ta warware to ka sake alwala shi ƙur'ani wato yana da ladabin kar mutum ya mu'amala da shi sai a halin tsarki da haka aka karhanta mutumin da yake da janaba kar ya ɗauke shi macen da take al'ada ko jinin biki kar ta ɗauke shi mutumin da ba shi da alwala shi ma kar ya ɗauka makruhi ne duk wannan ba haramun ba ne amma ka yi da abin nan ka aikata ka aikata makruhi ka yi ƙoƙari ka ga cewa koyaushe kana zama da alwala fai to ita kuma alwala ɗin a karan kanta wata kariya ce ga ɗan adam kariya ce ga cutarwa irin taɓoye wadda ba ka iya gani kamar sihiri kamar shaidanu abubuwa da za su iya cutar da kai da haka malamai suka ce ko kwalara ta sauka a gari ba ta taɓa mutanen da ainihin suke suke zama da alwala to sannan kariya ce ta ɓangaren lafiyar ka gazancen kwalara din idan idan mutum yana abin nan da haka za ka a musulunci ko kwanciya za ka yi bacci haka so ka yi alwala saboda ne za ka kwanta ka yi bacci waɗanda ba ka ganin su suna ganin ka za su gan ka shedanu aljanu za su ganka haka sami mai mummunan nufi sai cutar da ka to amma ita alwalin za su zama kariya gare ta to sannan ainihin a ɓangaren lafiya mutumin da yake yawan yin alwala tana kare masa abubuwa da yawa kamar wanda da malamai suka ce kwalara ba ta kan mutumin da yake zama da alwala da wahala mutum yana zama da alwala kwalara ta same shi da wahala to da haka kaga wannan ya zama abin nan haka nan tana wanke ido idanka irin yana da wane ne koyaushe kana yin alwala yana tana wanke yana to sannan tana sa ka zama mai tsafta kuma duk wata cuta da dalilin kazanta ake ɗaukaka kai ba za ta same ka to saboda haka alwala din tana da muhimmanci kwarai da gaske da haka kuka ga a bangarori da dama aka shar'anta yin alwalar to kuma alwalar aka iri biyu ce akwai alwala cikakkiya akwai alwala wadda take ba cikakkiya ba kamar ce in za ka ci abinci ka yi alwala ma'ana ka wanke hannu in ka gama ci ka yi alwala ma'ana ka wanke hannu in za ka ci abinci ka yi alwala ma'ana ka kurkura baki in ka gama cin abinci ka yi alwala ka kurkura baki ina fatan muna gani saboda haka ita alwala din tana taka wata rawa ta musamman tana da muhimmanci na musamman wanda ya kamata mutane ainihin su ringa abin nan to kuma ko ba komai sallah za ta iya samun ka kowane lokaci wani lokaci sallah za ta iya samun قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول عبد الله بن عمر الله يقارى موسى الداشي دما يفن سيكسا شينا شوى إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء إن لا ينكو shafa الذكر الأورث to alwalata wajaba a kansa isnadin wannan hadisi ingantacce ne قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول هشام بن عروة يتي ما يفنس عروة بن الزبير يا كسن شينا شوى من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء وأن الدجي شافع الذكر انسى والولاء تا وجب أكنسى قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه كان يقول salim dan abdullahi dan umar ya kasance ya ce ra'aitu abi abdullahi ibn umara ya gatasilu sun mai tawabba na ga mahaifina abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa yakan yi wanka sannan kuma sai yi alwala bayan ya yi wankan sai zai yi alwala faƙultu lahu sai na ce da shi ya abati ya mahaifina amma ya jizikal guslu min alwudu wankan da kai bai wadatar da kai gaburan alwala ba tun da shi wanka eh, tsarki ne babba mai kuma karamin tsarki yana shiga cikin mai babban tsarki kamar yadda za ka ɗauki karamin kwano ne ka saka cikin babban kwano ko ka ɗebi ruwa bokiti da ka zuba a cikin duro zai shiga ko ba zai shiga ba to ah, to ya kayi babban tsarki kuma sai ka zo ka sake yin karamin tsarki ka yi alwala ƙal sai ice bala ya ishe ya isar min walakin ni ahyanan amassu zakari fa tawadda sai ce sai dai wani lokacin ne ina yin wankan sai in taba azzakari na sai in taba gabana ko bayan na gama da haka sai in zo in sake alwala misali za yi wankan juma'a ko wankan idi ko wanka na tsarki da ake yi kamar wankan janaba ko al'ada ta ɗauke ko jinin biki za a yi tsarki ko mutum ya shiga musulunci ya yi wanka bayan ya gama ba sai ya zo ya sake alwala ba ya ishe shi wancan wanka Allah ya sa kuna gane ko sai ka sa kayan ka tafiyar ka masallaci ka ci gaba da ibadar ka ki ci gaba da ibadar ki wannan tsarkin ya dauke alwala sau dama idan mutum zai tsarki wanda shari'a ta koya ai akwai alwala a ciki dan duk gaban da ake wankewa yayin alwala to an wanke su a cikin me wanka da ƙari ko a to saboda haka kenan babu bukata dama tsarki ake so ka samu fai yanzu lokacin da kake wanka ko ka taba azzakarinka ko baka taba azzakarinka ba ba lallai ne sai ka sake azwala ba an gane amma in ka sake babu isna da wannan hadisin ingantacce ne قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه كان يقول كنت مع عبد الله bin umara fi safar wannan hadisi shi ma da sanadi zuwa salim dan abdullahi dan umar yace na kasance tare da abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa cikin wata tafiya fara ba da an tala'ati shamsu tawadda'a sun salla sai na gan shi bayan rana ta hudu yayi alwala sannan isalla sallah qala salim yace ce, qultu lah sai nace da shi inna hadhihi la salatun ma kunta tusalliha wannan wata sallah ce da baka kasance kana yin ta ba me ya faru qala sai Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace inni ba'da an tawaddatu li salati subhi masistu farji ai bayan nayi alwala sallar asuba ne sai na tafi gabana thumma nasitu an atawadda sannan na manta in yi alwala fatawaddatu wa udtu li salati shine ne alwalar yanzu na sake sallar tawa watan da yayi bayan abin shi yana ɗauka cewa idan kai kai alwala sai ka taba al'aurarka to alwalar ta kare da haka in kai sallah babu alwala kuma dole ka sake an gane duk san da ka tana shi wannan hadisin isnadinsa sa ainihin ingantacce ne to ala ayi hal kamar yadda dai na faɗa a baya ainihin wato malamai sun tattauna akan ita wannan matsala cewa mutum in ya shafi azzakarinsa zai sake alwala ko ba zai sake ba alwudu'u min qiblatir rajuli imra'ata babi da zai bayanin idan mutum ya sumbanci matarsa zai sake alwala قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول عبد الله بن عمر يا كسن شئنا قبلة الرجل امرأته وجفسها بيده من الملامسة متين استنبنش ما تسا كو إجاوة دحننسا إنا دقتكين شافا فمن قبل امرأته أو جفسها بيده daka duk wanda ya sumbanci matarsa ya tsotsi ba ya tsotsi jikinta da bakinsa ko kuma ya jawo ta ita bata da hannunsa fa alaihi wudu zai sake alwala wannan hadisin isnadinsa ingantacce ne qala wa haddathani an malik أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان يقول عبد الله بن مسعود الله يقارى مسعود لا يكسنشينا شوى من قبلة الرجل امرأته الوضوء أقوي الولاء ga shafar mutum ko sumbantar mutum ga matarsa ma'ana in mutum ya sumbanci matarsa zai sake alwala qala wa haddathani an malik an ibn shihab annahu kana yaqul min qiblati ar-rajul imra'atahu al-wudu ibn shihab az-zuhri Allah ya ji kansa ya kasance yana cewa akwai alwala ga shafar mutum ga matarsa wato in mutum ya shafi matarsa ita ba ta koyi sumbance ta zai sake alwala sai wannan hadisu ko wannan magana din malamai sun tattauna a kanta shin idan mutum ya sumbanci matarsa ko idan ya taba matarsa dole ne sai ya yi alwala ko kuwa shi ma ina cikin babin rukfa wal azima magana mafi inganci yana cikin babu rukhsati wal azim saboda me ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda kana yuqabbilu ba'd azwajihi wa yakhruju fa yusalli wa lam yatawadda yakan sunbanci wata daga cikin matansa sai ifita ije yi sallah ba tare da yayi alwala ba wanda take ba labarin sai ce la'allahu anti ko ce la'allaki anti hiya sai ce ta yi ke ce fa ikar sai ce murmushi sai ce dariya ma'anar eh ita ce an gane ko to amma a wani wuri da ta faɗa sai ta ce amma waye fi ku mallakar farjinsa ko waye ke iya mallakar al'aurarsa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne malamai sai suka ce in mutum ya shafi matarsa ko fahimtar su ta sha bamban yaya ne idan ya shafi matarsa ko ya sumbance ta wasu na ganin babu alwala wasu ke ganin akwai alwala saboda nana aisha ta yi togaciya ba kowa ne ike iya mallakar al'aurarsa sha'awarsa kamar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam da haka shi zai taba mace ba tare da zumba sha'awa ba amma da wahala ni ko kai mu taba mace ba tare da zumar wahala a sha'awa ba an gane ku to suka laka to daga nan ne sai suka yi sabani to sannan su malaman da suka ce taba mace ina warware alwala kamar yadda suka faɗa a bangaren abin da ya shafi eh, ya sunansa hannu idan mutum ya taba al'aurarsa muka ga wurare 32 to sun saka waɗannan gaba ɗaya a ciki sannan sai suka ce haka nan bilbishira wato fatar bayan hannunka Ta ga ce ya karu akan akan na taɓa zakari kenan dan taɓa zakari idan suka ce inda bayan hannu ne babu komai sai bi batnil kaf tafin hannu au jam ko da gefansa ma'ana inda wannan farar ta take amma da bayan hannu suka ce babu laifi amma idan mace ce suka ce in dai ka shafe ta ko da bayan fatar hannunka ne ya abin nan kaga nan ba din ta yi increasing kenan to sannan sai suka zo sai suka yi babbar rabo kaso kace-kacen taba mace iri nawa ne sai suka ce iri hudu ne ko abubuwa hudu suke faruwa da yayin taba mace na farko dai jin daɗi kuma iri biyu ne mutum ya taba iri uku ne mutum ya taba macen da niyyar jin daɗi kuma iji daɗin suka ce wannan yana warware alwala ko ya taba mace babu niyyar jin daɗi amma ya ji daɗi suka ce shi ma dalilin jin daɗi alwalar ta kare sai suka ce na uku suka ce ya taba ta eh, eh, da niyyar jin daɗi kuma bai ji daɗin ba to suka ce alwala ta warware da niyyarsa na farko alwala ta warware da niyyarsa da abin da ya samu na biyu alwala ta warware da abin da ya samu ba da niyyarsa ba na uku alwala ta warware da niyyarsa ba da abin da ya samu ba ya yi niyyar iji daɗi amma bai ji daɗi ba sai na hudu shi kuma babu jin daɗi an taɓa ta ba niyyar jin daɗi ko ba a samu jin daɗin ba to sai suka ce wannan bayarwar alwala amma suka ce an zo ka sake alwala magana mafi inganci a guda hudun gaba daya in ka ga dama ka sake alwala in baka ga dama ba ka bar alwala ka tana babi ne na rufsa wal azima malamai sun tattauna wasu suka ce kai wannan wasu suka ce kai wannan to wanda duk kai ya inganta ba ka da laifin komai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sake alwalar kai ko kuwa a'a ka bar alwalarka ta yi daidai kawai inda za a ce an fi son ka sake alwala shine a lokacin da ka taba macen kuma sai wani abu ya fito maziyi ko a yanzu muka ji karatun ko sai maziyi ya fito aka ce to an maka rangwami amma kuma an fi so ka sake alwala ina fatan mun fahimta da fatan Allah subhanahu wataala ya dora ma kan daidai kuma lallai anan za mu kwana abin da muka faɗa ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka inganta ayyukanmu Allah ka inganta zukatanmu Allah ka arzurta mu ikhlasi a cikin ayyukan da muke yi gare ka Allah muna roƙon ka karbi kyawun ayyukanmu ka yafe kurakuranmu Allah ka ji kanmu ka ji kan magabatanmu iyayenmu da malumanmu da yan uwanmu da abokanmu da yayayenmu da masoyanmu Allah da dukkanin musulmai Allah in rayuwar ta zo karshe kai mana arzikin cika da da imani da barin duniya lafiya Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa jira barik wa akrimanihim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإنسان إلام الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته